so wannan bidiyo ne da ake dauko ton kifa ne da farko kana da bukatar ka shiga play store gashi nan ina cikin play store inda nake dauko application sai ka rubuta ton kifa t o n k e e f e r ton kifa gashi nan zan yi selecting dinta kowa zai ganta ga yanayin symbol ɗinta yadda take wannan ta kasan ko na riga na ɗauko ta so zan yi updating nata kai da baka ɗauko ta ba downloading za ka so gashi nan tana updating duka duka nauyin ta bai da yawa ba ta ci maka waya state storage ɗinka ba 5.22 megabyte so gashi nan ta gama dole kana buƙatar play store ko kuma wani abokin ka tura ma ton kifa ga dai yanda kalar ta yake nan ka gani in ma ba za ka iya ta ba a wayanka dole kuma ba za ka iya cire coin ba sai kana da ton kifa dole ta ton kifa za a turo notcoin daga telegram zuwa ton kifa daga ton kifa kuma a kashe exchange ko a tura mai sai in Allah ya kai mu jibi za a fitar da notcoin kasuwa so kowa na da bukatar ton kifa kuma kana da bukatar gas fee na sauƙaƙe kuɗin gas fee duk mai bukata ga account number ɗina na a group kamar yadda na ajiye a sama kowa yana gani sai ka turo min kuɗi ka turo min receipt sannan ka turo min address kamar yadda zan koya ma da ka ɗauko address ɗinka kar ka tunanin wani address ɗina da na kai da ne a kowa da nashi yadda ka ɗauko ton kifa a wayar ka hakan ɗauko ta a ta haka su ma suka ɗauko ta sa wasu to kowa nasa daban so kawai sai ka danna ofen bayan ta gama nan idan kai a farko na tuna maka ka sa password make sure ka sa password iri ɗaya nambobi guda hudu da ake bukata idan waka tana da tom print ke supporting tom print bayan ka saka wannan za ta zo ta bude in ta bude ta za a ganta kamar haka ne zan na gama sa tom print ɗina so wancan kuɗi na ne da yake cikin ton kifa na kai naka za ga 0.00 bayan na sama za ka so ka danna receiving a nan za ka ga wala address gashi na alamar jan aro za ta nuna so kawai yanzu kwafi zaka danna already wallet address za ta yi kwafi a clipboard naka sai ka turo min ita wannan ta ce personal address wallet address naka kenan shi kenan.